nishaɗi tare da farin ciki. Hanifa gaskiya ke ta daban a duk lokacin da nake tare da ke sai in ji na tafi. kowane lokaci shiga cikin farin ciki. To ai kai ne sila domin kai gurzo ne a cikin samarin duniya. Aiwa tana cika da jarabawa. Hanifa jimana. Hanifa waya wannan. Ni ba wasan san alfarmar da zan maka guda ɗaya ce ka kama hanya ka fita gidan nan yanzu yanzu. Khalifa ba zai fita daga gidan nan ba don ni ba kuna ne. Kira dai zan yi wa mahaifinka idan ya zo rayuwarka za ta kare a hannu. Amma fa ka sani Hanifa ba irin kallon matar da za ta kasance da kai ba ne. Ka sani rashin sani hanyar da Barawu zai biya saci cikon jimina shi yasa ta kashe shi. wallahi idan na buga tambarin rashin mutunci to kowa sai ya yaba da kyau haka ake son jarumi ya kasance amma baka sani duk inda ka ji an ce khalifa in ka saurara kaɗan za ka ji an ce hanifa ki sani ni ba ya tulo kaina ba tulo na kai mahaifinki ne tulo ne ce in zan ganki dama kai ne wanda abba na ya turo ga guri na saboda ni ban da zaɓi ba san wace ce ba ne da kiyaye wallahi ni ba ni kike cewa jiya illa ka ka ta ka ga dama shekara yaya game da yaya ba za yi duk abin da nake so sai na same shi a rayuwa ta haka nake lafiya da bin na ganka haka raina ba ce ki na je gurin Hanifa ban gamsu da irin karɓar da ta min ba. Kodayata ta samu matsala. What? ga 'yan mata nan haɗaɗɗu a gari ka tsaya kana ɓata lokacin ka akan hanifa wace ce hanifa na fahimci kwata-kwata ba ta so ya ina son yarinyar nan ba na jin zan iya rayuwa ba tare da ita yana can ofishin likita suna tattaunawa da wanda zai sayar mana da koda a dasa mata ni hajiya zan ba da koda ta kyauta idan dai har za ta rayu ta tashi ta samu lafiya zan bayar what saboda kai ma

na ce ka zo ka ƙara samun ita ke nan kuma daga yau kada ka sake ganin ka a gurin nan yaki kawai ne ke gare ka in banda dogon guri da tsaro neman gurin hannunka ani ba matar manya ce kada ka sake ganin ka a kogar gidan da ke musamman a idanuna Assalamu alaikum na hajiya a yi da gidan na bani da kudi nera. Da siyar da ba ta wani talaka. Da Allah malam wani wani ce mutunci ne. shi Allah dubashin shi ne ke gaya da yasa ba ta auren talaka sai menene Khalifa rashin sanin san da nake maka shi ya jawo min irin wannan halin da nake ciki Abu Hanifa yanzu har kin manta da irin soyayya da muka yi da ke a baya Na ga na kammala karatu na da lokaci yayi ai wannan aikin ya kan gani to kin ga ba aikin ne na ran fara magana yin aure a kan wannan gaba abin da ya faru a baya ko kuma abin da zai faru a nan gaba Zai kin yi mamakin gani na ko? To kar ki ci amana ta. Sai na ci amana. Zai kin san na fi ki ci ko? Ni kuma na fi ka tsiya da iya shege. Kin san zan iya sabatar da ke a doron duniyan nan ko? Ni kuma zan tura ma asiri wajen Alhaji Bashir. Rikitarwa tare da bakin ciki. Ga yi can a cikin ɗaki. Da Allah malama rufe mun baki munafukar banza kawai. Hajiya da sai ba. yau ni kike kira da suna munafuka oh alhaji bashir ni kake faɗa a wannan magana an faɗa miki wace ce ke shashashar banza wawuya ile eh, gowa wanda bai san abin da yake yi alhaji kyale ta kyale ta ni ne kami fa saurayin hanifa na zo gabatar da kaina ne a wurin mahaifinta wannan wani irin istanci ne ba ka da iyaye ne idan Allah ka tsawada kuma wallahi ina santa ne ba zan iya rabuwa da ita matashiyar yarinya sannan kuma ga ta kyakkyawa amma rayuwarta tana tafiya ne cikin wahala sakamakon babanta ya kamata a ce a wannan yarinya gauri wato dai auren dole kawai sakamakon a ce. wai har yanzu ana irin wannan abu idan haka kika dauka auren dole ne haka ne ya ta ce ina da iko mata game miji da ɗan abokinsa ya tashi cikin walwala da jin daɗi a gun mahaifinsa. Daɗawa duk abin da ya sa a gaba sai ya ga ya same shi. Yayin da ita kuma ana da saurayi ɗan talaka ya gama makarantarsa amma kuma babu aikin yi. Babanta hamshakin mai kuɗi ne, dattijo sannan kuma mai magana ɗaya. Audio Jungle.